Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani muna magana ne kai tsaye daga markazin salafiya number 46 majarod tudun wadar zariya jihar kaduna najeriya a yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1430 daidai da ɗaya wato sha ɗaya ga watan januwari shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyu daga cikin kasusuwan da muka sa wa taken munafunci dodo ne yakan ci mai yin shi sakamakon karya da 'yan shi'a suka haɗa kai da tashar bbc london suka yi mana musa lafiyar zaria cewa wai mun yi faɗa da 'yan shi'a mu kuma muka ce karya ne a ina aka yi faɗan mu dai ba a masallatanmu ba mu ba a gidajenmu ba mu ba mu je wurinsu ba mu ba mu san a ina aka yi faɗan ba amma sai tashar talbijin ta zariya ta nuna cewa a faɗan an yi shi ne tsakanin 'yan shi'a mabiya zazzaki da suka fito zanga-zanga da kuma sarkin zazzau da ya fito zai tafi security meeting a kaduna suka hana shi wucewa fadawa suka fito suka ba su kashi suka tarwatsa na tarwatsawa sarki ya wuce 'yan shi'a suka bubbugi motar ƙarshe suka kwankwatsa ta shine waɗannan da suka rage na bayan suka fito suka harzuka jama'ar da ke kewayen wurin da ake kira babban dodo kuma ya yi daidai da inda 'yan shi'a ke buga jarida a gidan wani ɗan hauka maganin ki Allah kirarin da 'yan tajididi suke mishi kenan ɗan hauka maganin ki Allah to a nan gidan shi suka ƙona wannan gida suka kuma ainihin ƙona mota wannan shine abin da mu muka gani a tashar talabijin mu muna nan zaune muna ci gaba da karatuttukan mu muna yawon mu ko ina a cikin gari ba mu ma san me yake faruwa ba a can cikin ƙwaryar garin zariya ne aka yi wannan abu amma sai da tashar bbc london ta yi ƙarya allah ya tsine wa tashar bbc london albarka allah ya watsa ta allah ya saukan mata da gurnet daga sama da ƙasa allah ya sa mala'ika jibril ya sauke fuffuken shi a kanta tashar bbc kun ci amana kun yi wa salafiya ƙarya za mu ta tsine muku albarka sai kun tuba allah ya watsa ku saboda haka me biyo baya da muka ji wannan magana sai muka ce a ƙarya ne mu dai ba da mu aka faɗa ba hasali ma mu ba mu ma san me ake ciki ba ba dan mu gani a tashar talbijin ba amma a fito a dai faɗi gaskiya to kuma gaskiya gashi nan tashar talbijin ta zariya ta faɗi to amma sai muka ji yan shi'a wai na cewa a gari wai mu muka yi musu kuma za su ɗauki fansa sai muka ce to muna jiran mu ji irin fansar da za su ɗauka sun ce za su kashe wasu daga cikinmu za su ƙona gidaje da motoci za su ƙona ainihin makarantu da masallatai muka ce to muna jira mu ba 'yan aiki da jita-jita ba ne ma'ana ba za mu tashi mai wani reacting ba we will not allow them to touch our bottle ma'ana ba za mu kyale su su mai da mu wawaye ba ma'ana su yi kalma mu kuma mu tashi mu yi aiki sai mu zama mu ne wawaye kenan muna jiran mu ga me za su yi to muka ce in suka yi to a lokacin za mu declaring jihadi a kansu kuma a lokacin zariya za ta rikice rikicin da tun da aka yi ƙasar zazzo ba a taɓa gani ba domin wani abin alheri ba a taɓa yaƙi a ƙasar zazzo ba ko lokacin ɗan hodiyo don mu sarkin mu mutumin kirki ne mummuni bawan Allah malami don haka shi ya daya da ɗan hodiyo tun ma kafin ya ga da'awar ɗan hodiyo domin ne domin ya riga ya san ƙur'ani ya san hadisi sarkin zazzau jatauke ne bawan Allah Allah gafarta mishi to kenan ashe yanzu kamar yadda tarihin musulunci ya bayyana duk inda shi'a suka shiga sai sun haifar da yaƙi to abin da suke so su haifar kenan sun haifar da mugun yaƙi a sokoto wanda ya zama sarkin musulmi da kanshi ya sa kayan sojoji ya hau igwa ya je rugurguza gidansu ba don komi ba saboda me saboda a gusar da fitinarsu 'yan shi'a sun haifar da yaƙi a kano 'yan shi'a sun haifar da yaƙi a jalingo 'yan shi'a sun haifar da yaƙi a wurare masu ɗimbin yawa a ƙasar nan wannan don ya gaskata kamar yadda ya gaskata a cikin tarihinsu a sauran ƙasashe ka karanta littafin shammul awarin fi zammin rawafin na ashekul imam mulla aliyun alƙari ka ji irin jinin da aka zubar lokacin da suka kashe musulmi a ƙasar iran domin su kafa ainihin gwamnatin safawiyya da suka kafa wannan gwamnatin kuma ta je ta ainihin kashe alhazai a wannan shekara a wannan shekara sai da aka rufe ka'aba kamar kwanaki shida ba a ɗawafi ba a sallah sun je sun jika jinin alhazai da ka'aba ka karanta littafin shammul awarid fi zammin rawasin in baka same shi ba za mu fito da shi gobe goben nan sai a yi maka photostat insha Allah ku tuna mana kenan yanzu abin da 'yan shi'a suke so su kawo kenan domin ba za ka zo ka ƙaƙabo wa mutane addinin da ba su yarda da shi ba ka ce kuma za ka yi aiki da ƙarfin ƙauye da ƙarfi da yaji sai ka sa mutanen garinku sun daina addinin da suke yi na ilimi su koma naka na jahilci to ko mutanen garinku ba za su sallama ba lallai in 'yan shi'a suka taɓa wani daga cikin 'yan salafiya to lallai za mu hayya alal jihadi a kansu kuma na faɗin wannan maganar kada wani sss ce zai zo ya kira ni kada wani sarkin gargajiya ko wani fitsararre ce zai kira ni domin ba cewa muka za mu ko ba karatun mu za mu ci gaba da yi kuma za mu ci gaba da yawon mu normal haka nake yawo na a mota ta ni kadai in je duk inda zan je ba abin da ya shafe ni haka kuma muke ko ina rayuwarmu za ta ci gaba normal ba za mu tashi ba kawai saboda sun yi wannan maganar mu zama duk inda za mu tafi buru tututututu a'a ba abin da za mu canza muna nan muna jira menene zai biyo baya duk wanda aka taba daga cikinmu ko gida ko dukiya ko makaranta ko masallaci wannan babu raba ɗaya biyu to abin da zai biyo baya shine hayya alal jihad ya katta kenan don mu ba da mu kuke faɗa ba ku je ku huce akan fadawan sarkin zazzau su suka ba ku kashi da su kuke faɗa in ba haka ba ku je ku tattaro 'yan anguwar su ɗan lami hauka maganin ki Allah waɗanda fadawan suka sa suka ƙona mishi gida ku je ku tattaro su yan ɗariƙa ne da yan al'ada yan uwanku ne iyayenku ne su suka haife ku ku je ku yi yaƙin da su amma mu ba abin da ya haɗa mu da ku domin mu mun riga muna masallacin muna makarantar mu masallacin ba masallacin kungiya bane ba na sarkin gargajiya bane babu sarkin da ya naɗa mu limanci ba abin da ya shafe mu da wani muna cin gashin kanmu ne muna addinin mu ba ruwan mu da kowa in ka girmama kanka ka ja bakinka gefe guda sai mu zauna ne mutunci da kai ba ɗariƙa ba ko tijjani ne yau dawo duniya ba ruwanmu da shi mu gaisa ya gaisa ya je ta tijjanin shi mai ta ƙur'anin mu iyakata kenan to amma ka ce lallai duk yadda za ka yi wai sai ka lankwaya an yi faɗa da mu faɗa da mu ba shi da daɗi domin kai in ka ɗauka faɗan in ta rikice ka je ka nemo dattawan gari ne za ka je ka nemo wane da wane ne su zo su wuce maka gaba kai fa ba kaza ne, kai ba kaza ne, kai ba kaza ne. to mu kuma in ta rikice abin zai zama jihadi ne addini ne don haka mu ba 'yan iska ba ne. mun zo mu karantar da mutane ne kuma inda fitina muka tashi jama'a ni dan mutiya ne wa walidin wa ma walada za mu iya tada fitinar da za ta fi ƙarfin kowa a garin nan amma a tarihin mu babu wanda zai ce mun taɓa fitina ku je ku bincika duk wanda ya ce mun taɓa faɗa da shi a muciya ya zo ya gabatar da kanshi tun ina yaro ba ruwa na da kowa amma karatu na nake sallah kuma in na tashi ba zan yi irin wadda ubanka ko ubana ya gada ba zan yi irin wadda annabi ya kawo ni za ka mutu ko za ka yi rai ba ruwa na da kai masallaci masallaci na wani. ban je masallacin ka nayi sallar dunkula hannu ba ko sallar jilsatul isra balle ka ce an tsogale ka faɗa ba mu da matsala da kowa a Zariya. da haka uwan uwanmu da ke nesa waɗanda suka zama on their mark suna jiran su ji an taɓa musu shigo Zariya. wallahi ƙarya ne ba wanda ya taɓa mu ba a faɗa da mu ku ci gaba da harkar ku komi da komi ku ci gaba da kasuwancinku ku ci gaba da ayyukanku lafiya lau muke don haka muka yi wannan kasar don a yaɗa shi ko ina amma idan aka taɓa mu to a nan ne muka ce hayya alal jihad to za a buɗe ƙofofin zariya kowa ya shigo a nan ne lallai yadda aka ce an ji ana hayya alal jihad to lallai ran nan za a hayya alal jihad bil haƙi da gaskiya iyakar magana kenan Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu kasusuwan kasar ɗin da ya wuce a baya waɗannan bayanan muka yi sannan muka bayyana cin amanar da zazzaki ya so ya yi wa ƙasa ta hanyar ɗaliban makaranta wadda tabbas wallahi zazzaki ya ci riba da yawa akan wannan cin amanar domin ɗalibai guda tamanin da shida waɗanda ke sciences da social sciences tsakanin abu man campus da abu congo zazzaki ya sa su suka bar karatun boko akan cewa karatun kafirci ne shi kuma la'ananne ya zauna ya ƙarasa ya ce aikin gwamnati kafirci ne shi kuma ya karɓi aikin gwamnati aka ba shi darakta a wurin makarfi gwamnatin ɗagutu yana cin albashin ɗagutu ya yaudari 'ya'yan jama'a sannan 'ya'yan shi ina suke makaranta a nan a zaria a makarantar arniya antigres da makarantar arniya Tariza Boya duk makarantun 'ya'yan musulmi da aka buɗe a cikin garin Zaria inda aka haife shi bai yarda da su ba gwamma ya kai wa Kirista Tariza Boya da kuma Antigres a nan 'ya'yan shi suke karatu don haka wannan cin amanar to sai aka samu muna da da muka san wannan cin amanar amma sai ya zama yawanmu da muka san wannan cin amanar 'yan kaɗan ne cikin mu suka yi karatu don haka sauran duk sun kwanta dama suna nan sun yi shiru sai dai sun ga musu ce kai akrama kallah Allah ya saka da alheri in ce kai ba za ka fito kai jawabi ba ya eh, to a kuna yi kun wakilce mu ce a ba fardu kifaya ba ne fardu ain ne don gubar da zazzaki yake fesawa fardu ain ne kowa ya tashi ya kare al'ummar da ke kusa da shi da gwargwadon ikon shi in ba haka ba ɓatar da 'ya'yan jama'a yake yi ci bayan da ya ja wa ƙasar zazzau da najeriya ta arewa game da harkar ilimi na boko har yanzu jama'a ba a cike wannan gurbin ba electrical electronics engineers guda nawa yasa suna 200 level a lokacin ana cewa part 1 part 2 part 3 wani yana saura shekara ɗaya ko biyu zai fita ya ce kafirci ne wani yana karanta medicine aikin likitanci ya ce kafirci ne ya koma kasuwar sabon gari yana yawo da yar jaka yana yin yankan farce wai wannan ce sana'ar Allah shi ne aka zo aka samu wani zindiki daga cikin yaran shi gashi nan a Maiduguri yanzu Muhammad Yusuf ya ce fa ya bar shi'a amma zindikin ya taso da wannan aƙidar shi ma yana nan yana batar da mutane sai ya gama batar da mutane kakaf sannan shi ma sai dawo ya ce ya kuskure saboda mai 'ya'yan shi sun taso shi ma zazzaki haka yi sanda bai da kowa a lokacin sai ya tabbatar cewa boko kafirci ne to da ya dubi waɗannan 'ya'yan su taso ba su karatun boko ba shi fa da bokon da yake wannan hayaniyar ba wata makala da zai iya rubuta da larabci to yanzu in ba su boko ba nan gaba shi da yake so abin ya zama gado ya ba su yi kenan sai reversing fatawar sai ce to ai wancan lokacin larura ce yayi kuskure shine lokacin su Ahmad Shu'aibu din suka kafa tajdid 1995 a Kano suka tara bulala suka ce to lallai zai gane yayi kuskure dan za su zane shi duk tsimangiyar da ke kewaye a jikin bishiyoyi masallacin BUK All Campus sai da suka cire ta a gabana aka yi tun karfe shida na asuba ina masallacin a garin na kwana saboda haka jama'ar musulmi wannan cin amanar za mu ja baki mu yi ba za mu ja baki mu yi shiru ba ba za mu ja baki mu yi shiru ba to lallai ne mun yi waɗannan bayanan to yanzu wacce manufofi suke so su cimma daga cikin ayyukansu shine canza addinin mutanen Najeriya zuwa ga musulunci zuwa ga shi'anci daga musulunci zuwa ga shi'anci Na haka yau 'yan Najeriya guda nawa ne waɗanda suke bin zazzaki sun daina yin sallah sun koma sun zama mazinata da sunan mutu'a duk wata ibada sun daina saboda mai saboda zazzaki ya nuna musu duk wannan shirme ne ba wata ibada sai mahadi ya zo saboda haka sun lalace sun takwarkwashe to yanzu kenan na daga cikin ayyukansu shine canza addini to lazimin canza addini shine me a cimma ga manufa wadda take alƙuswa ita ce manufarsu ta nesa ita ce a wayi gari gaba ɗaya an shirya wa dajjal mutanen da in ya zo kawai sai dai su bi shi shine su waye gari sun zama kafirai don haka duk inda wani mai karatu yake zazzaki ya sa 'yan shi'a sun rena shi ba inda 'yan shi'a suke ɗaukan karatun islamiyya ko karatun allo ko karatun soro a duk garurukansu ko da 'yan ɗariƙan da suke cewa suna zuwa masallatansu 'yan shi'a ba su zuwa suna ɗaukan karatu a wurinsu an waye gari daga cikin ayyukansu shine wannan zanga-zanga da suke ta zagin sahabbai da tayar da fitina a tsakanin musulmi duk lokutan ashura to ana nan sai suka mai da 'yan ɗariƙa suka zama musu vehicles suka zama musu kayan aiki yayin da suka ga cewa 'yan ɗariƙa gafalallu ne to sai suka ga cewa bari su amfani da 'yan ɗariƙa wajen cimma wata manufa tasu ko ya san da yadda ake maulidi taruwa ake da daddare a yi salati a karanta ishiriniya da alburda da ɗan ɗarani a yi kuka a mammatse ƙwallon haka a ce sallallahu ala rasulullahi a tashi abin da ake kenan da haka muka tashi mu 'yan muciya muka ga ake yi a ntc tabako a gidan hamisu ɗan ƙabalu da haka ake yi to yanzu zanga-zanga ake cikowa gari guda kaga mutane dubu biyar ko dubu goma suna kada ganga bajujala sun ɗaura janjani da kaya na 'yan coci suna rawa irin ta 'yan coci da nufin maulidi 'yan ɗariƙa ta ina wannan ya zo musu ta 'yan shi'a shine 'yan shi'a sun mai da su vehicles kayan aiki wajen su cimma manufarsu ba yadda ba a yi ba 'yan ɗariƙa suka gida dance suka bar 'yan shi'a a masallatansu komi da komai to munafunci dodo ne idan 'yan shi'a suka yi ƙarfi a masallatan ahalus sunna a masallatan 'yan ɗariƙa sai su koma su kashe shi su sai su kwace masallatan haka suka yi a iraq sai su mai da su waɗannan wurare na ganguna nasu yanzu duk waɗannan wurare da kake gani na kaburbuka da wuraren ganguna a iraki masallatai ne na 'yan ɗariƙun shaziliya da na ƙashe bandiya yanzu duk babu su a ƙasar iraki me yasa saboda sai suka buɗe wa 'yan shi'a ƙofa suka zo suka cika masallatansu yanzu nan masallacin tudun wada na 'yan ɗariƙa 'yan ɗariƙa sun buɗe musu ƙofa masallacin tudun wada na kwata masallacin juma'a na kwata sun buɗe wa 'yan shi'a ƙofa ana nan a nan suke sallah a nan suke ta'alim a nan suke kaza a nan suke kaza idan suka yi ƙarfi sai su tayar ma wata aƙida da muka fassara ta da hausa muke ce mata aƙidan lankwame aƙidan lankwame ita ce 'yan shi'a za su yi ta binciken masallatan 'yan ɗariƙa suna ta rikida 'yan ɗariƙa suna zama 'yan shi'a yanzu kun ga a hankali 'yan shi'a su ture sun mai da 'ya'yan nasiru kabar gaba ɗaya sun zama 'yan shi'a yanzu sun fita daga ƙadiriya yanzu shi'a suke gaba ɗaya to ita ce nan lankwame to in suka ga sun yi haka in ya rage akwai sauran masu taurin kai to shine sai yan shi'a su ga sun yi ƙarfi sai su tashi su bubbuge su to abin da ya faru a masallacin bello kenan a sakwata da malam ɗan mai shiya malam ɗan mai shiya ba ahli sunna bane malam ɗan mai shiya ba ɗan salafiya bane ba ɗan izala bane hasali faɗa ike da waɗannan yan shi'a yan izala da yan salafiya da 'yan ahalus sunna umaru dan me shi ya faɗa yake da su wurjanjan ɗan ɗariƙar ƙadiriya ne to ana nan zaman shi a kurkukun bafarawa da shi da bello yabo Allah ji kan maza ba dan sun mutu ba shehul islami kenan malam bello yabo to zaman su a nan cikin wannan kurkukun bafarawa ka bafarawa ya kaɗe wallahi bafarawa da ya marma zai tuba mu kuma ya zo ya kama kafa da mu da bello ya bake ganin girman mu mu je mu kai shi ya tuba don bello ya bana daga cikin auliya'u me yawa ku ba ku sani ba sai ran da nazo zan muku jami'u karamatul auliya'i tun da ya tsine wa bafarawa har yau bafarawa ƙasa yake yi wallahi da naga bafara a wurin ka'aba wuyan shi kamar zakaran kirsimeti duk yara ne ya zai wallahi kaga matsala ta faru na ce to kaga wannan tsinuwa auliya ta fara kama shi lallai lallai ba farawa ya marma zai tuba ga Allah sannan zai kama kafa da mu mu kai shi gaban Bello Yabo ya tuba sai Allah ya yafe mishi kuma Bello Yabo ya yafe mishi insha Allah amma lallai in ya bari haka wallahi la'anta tana nan tana bin shi dan wallahi da na gan shi jama'a sai da ne mamaki sai da na sake dubawa na sake dubawa shi ne kuwa ashe shi ne wuyan shi kamar buta Allah ya kyauta to jama'ar musulmi me ya faru a Sokoto zaman Bello ya bada Umaru dan mai shiya a cikin kurkuku sai Bello ya ya amfani da zaman su ya rinka wayar da kan Umaru dan mai shiya yana nuna mishi wasu littattafai na kakan shi dan shi jikan dan hodiyo ne shi Umaru dan mai shiya saboda haka sai kuma da'awar ɗan mai shi ya tun a kurkuku sai ta fara canzawa zuwa ga sunna to da ya fito sai ya fara ainihin wa'azozi a kan 'yan shi'a to a lokacin nan 'yan shi'a sun tayan makarfi wai sai ba farawa saboda ƙin Allah wai ya ce wai yana ganin a yi sulhu a ɗauki masallacin bello a ba 'yan shi'a a baiwa 'yan ɗariƙa masallacin shehu ɗan godiyo, wannan tsohon gwamna bafarawa ne wannan hukunci to sai Allah bai bashi nasara ba to wannan sai ƙara wasu umaru ɗan mai shi ya ƙarfin gwiwa su tashi su ci gaba da da'awa ta sunna su ci gaba da da'awa a kan rugurguza shi'a to ana nan fa a wannan tafiya jama'a shi ne. 'yan shi'a da suka ga cewa yanzu fa sun gama ƙarfi a masallacin bello waye ya rage musu umar ɗan mai shiya duk da ɗariƙar shi ta ƙadiriya ne suka bi suka je suka kashe shi so da ka ya ku 'yan ɗariƙa ai ta faru a nan masallacin ɗariƙa na tudun wada a shekaru goma sha biyar sha uku sha hudu da suka gabata 'yan shi'a suna zubo makara a cikin masallaci a cikin makamai a cikin makara su zo ainihin su daddatse ku a nan masallacin ɗariƙa na tudun wada aka yi haka kamar yadda an yi haka a wurare da dama to lallai sai ku bincika yanzu wanne shiri suke a kanku to wai sai daga baya sai ga ihu bayan hari wai sai ga wannan ruɗaɗɗen tsoho ɗahiru bauchi wai ya fito yana cewa waɗannan yara lallai suna zagin sahabbai zagin sahabbai kuma ba addini ba ne wai sai yanzu ne a makare wai ɗahir bauchi zai zo ya fara wannan magana me yasa saboda sun fara jan kunnen shi akan wasu maganganu da 'ya'yan shi suka fara yi suka fara haddada ɗahir bauchi da shi da 'ya'yan shi shine ɗahir bauchi bana a wurin tafsirin shi ya fito yana cewa to waɗannan yara rashin kunya suke zagin sahabbai suke ƙarya kake tsoho munafunci dodo ne kuma sai ya ci mai yin shi dan kaga yanzu abin zai cika ne shi yasa ka fara magana sun fara gargada yayan shi ne cewa za su yi musu kaza za su yi musu kaza to shi ne fa yanzu ya fito wai kuma yanzu zai shiga cikin da'awarmu? Tun da inda tuba za ka ka shiga cikin da'awarmu muna nan akwai kolum za ka samu mashiga amma kai yanzu munafunci ne kuma dodo ne to jama'ar musulmi wannan irin munafunci na ayyukan shi'a da kuma manufofinsu to gaskiya ba daidai ba ne a ja baki a yi shiru a najeriya ba daidai ba ne lallai ne a ci gaba da bayyana waɗannan sharrori da waɗannan munafunce-munafunce a ko'ina rubuce-rubucen hausa ne kawai wanda dr umar labda ya yi a'a a kasusuwa ne kamar wadda muke yi a'a kasusuwa na larabci ne kamar wadda ainihin muka gabatar muku a nan da makamantansu a kan website ne jaridu ne kamar yadda jarida a tatbik suke yi lallai ne a ci gaba da wannan aiki jama'a duk wanda ke ganin cewa matsalar 'yan shi'a matsala albani ce da ɗaliban shi to ya kaɗe ya saurari me 'yan shi'a za su yi mishi don wannan wani abun mamaki yana daga cikin munafukai na 'yan izalan zaria yanzu munna suke ce ana faɗa tsakanin yan ahalus sunna su albadi yan salafiya da suwa da yan shi'a munafukai in ka tafi pz sabon garin Zariya, cikin kasuwar Zariya murna suke wai in sun dubi ɗan salafiya wai suna kyalkyala dariya wai yanzu wai dan salafiya na faɗa da ɗan shi'a to wannan munafukin ɗan izala ne in ba haka ba abin da ya ci doma ba zai bar awai ba mu yanzu ana faɗa da 'yan izala a automatically da mu ake tabbas kana taɓa izala to fushin salafiya zai sauka akan ka yanzu nan kwaran kwatsan mu za ta sauka in kuma ba wasa ba ka taɓa izalar ka ci ai koran nan sai da na ce lallai ku je ku gaya wa mutanen ƙungiyar izala yanzu ba magana cewa su albani suka ba tun ma ban ji wannan jita-jitar ba na ce ku ce musu su je su tsara masallatansu su ma domin in suna ganin cewa wai fitina yan shi'a masallatan mu ma tsoronta suke yan shi'a saboda haka lallai ne yan ƙungiyar izala duk wanda yake murna wai an ce ana faɗa tsakanin yan salafiya da yan shi'a to munafikin ɗan izala ne wannan jabu ne amma lallai yan ɗariƙa ne ko yan shi'a ko gwamnati wanda duk zai taɓa ɗan izala ya tabbatar automatic ne da mu yake mu kam su namu ne mu ba za mu sarayar da su ba in su sun sarayar da mu suna ganin wai mu ba nasu ba ne. a'a mu abin da muka sani munafukan cikin ku ne suke kyaman mu amma mutanen kirkin cikin ku sun san cewa mu da awa suna muke yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan fassara ta ƙarshe daga cikin bayanai na cewa munafunci dodo ne shine wai me ya kawo wannan zanga-zanga ta 'yan shi'a da suke yi duk goma ga watan almuharram wai a yadda suka ce suna yin ta ne saboda tunanin baƙin ciki na an kashe sayidina Husaini ɗan gidan Fatima da Aliyu a wannan ranar to ai abin da muke cewa Husaini ai bai kai uban shi Aliyu daraja ba uban shi ma kashe shi aka yi sayidina Ali kashe shi aka yi kenan idan dai soyayya ce ta sa ake wa saidina Husaini haka me yasa ba za a yi wa uban shi ba amma 'yan shi'a jama'a suna da wani siyori ne shine duk abin da suka san in sun ɗauka ba wannan ne zai kwarjini ya jawo musu abin da suke so ba to ba za su ɗauke shi ba in ba haka ba jama'a yadda aka yanka saidina Husaini saidina Ali tilla kanshi aka kan ya faɗi gefe guda sannan sayidina ali ya kai daraja annabi zakariya da yahaya su ma yanka su aka yi aka filla kansu ashe su ma sai yan shi'a su rinka cika titi suna nuna jimamin ranar da aka kashe su kenan ashe kamar yadda 'yan ɗariƙa ne suka riƙe ɗariƙar tijjaniya da nufin cewa ɗariƙa ce ta waliyai zikirori ne na waliyai saidina abubakar ba waliyi ba ne wali ne yana da zikirori da ya karɓo daga manzon Allah me yasa ba a kafa ɗariƙa ta siddiƙiya ba ana baiwa mutane zikirorin sayyidina abubakar in dai da ganin darajar wali ne amma sai wanda aka san cewa akwai wata manufa da wata bukata da za ta biya wannan shine hakikanin abin da ya faru jama'a ranar goma ga watan almuharram ba ranar bakin ciki ba ce ko kaɗan ba kuma ranar farin ciki ba ce ko kaɗan ranar ibada ce ta azumi iyakarta kenan abin da ya zo cikin hadisin musnadul imam ahmad da sahihul bukhari da sahihu muslim da sunan abi dauda da muwaffa ta imam malik da sunan tirmidhi da makamantansu abin da ya tabbata kenan karanta littafin sharhu sunna ta al-imam muhyi sunna al-hafiz al-baghawi dan haka ba rana ce da za a jaddada bakin ciki ba ba shi daga cikin sunna jama'a bikin bakin ciki ba shi daga cikin sunna a ce wai saboda wane ya mutu rana kaza duk ranar in ta kewayo a taru kuma wai yadda ya sha wahala ya ciwon ɗan kano ma a ran nan sai kowa ya sha tsamiya cikin shi ya zage shi ma ya yi gudawa saboda sayidina wane ya mutu da gudawa a ranar wannan ba sunna ba ce haka ba shi cikin sunna dan an yanka husaini a ranar ashura ka ce wai a ranar ashura a wannan ranar sai kowa ya ji jiki wallahi zan gaya muku wata manufa a yau daga cikin fassarar munafunci dodo ne mecece manufar abin da 'yan shi'a suka ce tun da dai har Husaini jinin shi ya zuba a wannan rana to duk wani makiyin Husaini suwaye suke cewa makiyan Husaini wai mu ahlus sunna a yi duk yadda za a yi wata mummurɗawa da sai an zubar da jininsu shi ne dalilin waɗannan maganganun na cewa su albani ne ake faɗa da su da ƙarshe sai a tashi a ce a kashe wani a kashe wani wai tun da jinin Husaini ya zuba to sai jinin duk waɗanda ba sa tare da su Husaini ma sun zuba a gidan uwarwa aka ce muku ba ma tare da Husaini mu ne muke tare da Husaini domin mu ne muka ruwaito hadisin da Abdullahi dan Umar yana zaune ne zo ya tambaye shi ala gafarta malam na ɗauki harama aikin hajji sai sauro ya zo ya tsaya min a jikin harami na sai na buge shi sai jinin sauro ya ɓata min farin yadin harami ina hukuncin wannan jini yace kai ba mutumin iraki bane yace ni mutumin iraki ne yace tashi ka ba mu wuri kun zubar da jinin jika manzon Allah abun bai dame ka ba sai jinin sauro kana tambaya ta jinin sauro hadisun sahihun akhrajahu al-imam at-tirmidhi fil jami' mu za a gaya wa darajar sayyidina husaini sai sayyidina abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana cikin hudu ba ta juba'a sai ga Hassan da Husaini sun taho uwarsu Fatima ta shirya su mana ta musu kwalliyar juma'a sai gansu sun taho suna sheƙi ya ce sai kasa mallakar kanshi sai ya yanke hudubar ya sauka daga mimbarin ya je ya tarbo su ya zo ya zauna dafa akan mimbari ya ɗora wannan a dama wannan a hagu sai ce huma raihanataya ya ce waɗannan su ne turare na waɗannan su ne ƙanshi na waɗannan su ne kwanciyar hankali na wanda ke so na ya so su wanda ke ƙinsu to ya ƙini mu suna mu muka ruwaito wannan hadisin za ku nuna mana darajar sayyidina husaini ba za ku nuna mana darajar sayyidina husaini ba sannan yaya aka aka kashe husaini a wannan ranar ku karanta littafin tarihul islam na al'imamu mu'arrikhul islam al-hafizu zahabi wannan littafi ne mujalladi hamsin da biyu ne zallan tarihi ne ku karanta littafin siyaru a alamin nubala a cikin tarihin sayidina usman da tarihin sayidina husaini da tarihin hassan da tarihin muawiya sai ka karanta tarihin waɗannan mutane guda hudu za ka iya gane haƙiƙanin rikicin tarihin Hassan da Husaini tarihin Usman da tarihin Muawiya a cikin Sairu Alamin Nubala sai ka karanta waɗannan tarihin kuma waɗannan tarihin sun faɗo ne a cikin mujalladai biyu na wannan littafin yasa harkar ba karatun mujalla ba ce harkar ba harka ce ta sauraron kasar ba sai ka ci dare ka karkar karatu jikar karanta ga mulakhasin abin da ya faru a jiya ne nake gaya muku a nan mun karanto hadisin sayyidina abu huraira a cikin babu hifzil ilmi abu huraira yake cewa na haddace buhunhunan ilimi guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buhu na ɗaya shine na fashe buhu na biyu ya ce in na fashe shi sai an yanke wannan makoshin nawa wannan buhu ne ya fashe buhun da ya fashe shine hadisan da annabi ya karantar da shi na aƙida da haram da halal da sauransu buhu na biyu fa hadisai ne da annabi ya karantar dangane da mas'alolin fitintunu da za su faru da sarakunan gargajiya da azzaluman sarakuna da abubuwan da za su biyo baya na fitintunu shine abu huraira ya ƙi faɗin waɗannan hadisai saboda ya wa kanshi taka tsantsan amma sai rinka sakin hadisan da habaici yana cewa Allah maɗaukakin sarki kada ka nuna mini mulkin yara Allah kakka kai ni shekara ta sittin sai abu huraira ya rasu shekara ta hamsin da tara ta hijira shekara ta sittin daidai sai mu'awiya ya rasu da ya rasu sai ya ce in ya rasu automatically ɗan shi zidu ya gaje shi yaro ne wanda yake da wauta da gaɓuntaka ta ainihin samartaka saboda haka da ya hau abdullahi dan umar da wasu sahabbai da yawa sai suka zo suka yi mubaya'a to me ya faru husaini jikan manzon Allah sai ya ce ba zai mu baya'a ba amma bai yi tawaye ba sai ja bakin shi ya shiru ya zaman shi a cikin gidansu a ina a madina ina ne gidansu gidan kakan shi waye kakan shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama Da haka ya zaman shi a cikin gida shi bai yi mu baya'a ba shi kuma bai yi tawaye ba Abdullahi dan Zubair dan gidan Asma'u jikan sayyidina Abubakar Allahu akbar kaga yadda abotan manzon Allah da Abubakar ta sake bayyana kaga jikokinsu a nan sai suka sake haɗewa suka ce ba za su yi mu baya'a ba wannan jikan manzan Allah wannan jikan abubakar ne siddiqu sai suka ce ba za su yi mu baya'a ba abdullahi dan zubair shi ma ya zaman shi a gida aka nemi su yi bakan magana ko su yi wani abu don a samu hujja a kansu aka ƙi to sai ya zama shi yazidu yana can ƙasar sham inda uban shi mu'awiya ya zauna Husaini da shi da Abdullahi Dan Zubair suna Madina, Madina kuma state ce, jiha ce a ƙarƙashin ƙasar Sham, wato gwamnatin da Mu'awiya ya bari. Gwamnan da yake na Madina sai zama mutum ne mai fadanci mai sanya ce ya yi domin sarki ya ƙara yarda da shi don dama sabo gwamnati in ta zo takan yi gyara ko takan yi kakkaɓa to kowane gwamna zai yi ƙoƙarin yin wata ƙadamu sidikin ya ɗan yi wata abin alheri wadda za a ɗan ƙyale shi ko don haka sai azazzala wa Husaini da Abdullahi ɗan Zubair lallai sai sun yi mubaya'a to da aka matsa abdullahi dan zubair da ya ga an gallabe shi sai ya ce ranka ya daɗe a bani zuwa gobe zan yi shawara sai aka ba shi zuwa gobe da daddare sai bi dare sai ya tsere maka yasa ran nan kuka ji na karanto muku daga cikin fatuhul bari daga cikin lakabin da ake mishi shine mai dan gudun hijirar ka'aba da ya gudu daga nan sai ya tafi ina sai ya tafi ainihin ka'aba sai ya zaman shi da ya zaman shi a ka'aba sai ya zama sarkin makka dattijo ne tare da cewa shi ma yana ƙarƙashin gwamnatin yazidu amma shi bai sako fitina irin ta wancan na madina ba da husaini ya ji labarin wannan shawara shi ma sai ya ce a bashi ya yi nazari shi ma sai ya bi sai ya gudu maka sai suka haɗu kun ji can suka sake haɗewa da suka sake haɗewa sai aka ce musu su yi tawaye ai asalin gwamnatin ta iyayensu ce gwamnatin abubakar da manzon Allah ce su kuma jikoki ne suka ce ba za su yi tawaye ba amma ba za su yi mubaya'a ba me yasa ba za su yi mubaya'a ba suka ce saboda gwamnatin ba ta zo a siffar gwamnatin musulunci ba wace iri ce gwamnatin musulunci khilafa islamiyya ba gado ba ne ba wai na tashi mutuwa ce to wane ya hau ba ɗana in ma zan ce wane ya hau din sai a dubi a bisa cancanta sai na Umar da aka zo aka ce mishi ɗanka Abdullahi dan Umar shi ya dace ga gaje ka sai dubi mai faɗan magana ya ce tashi kai munafuki ne ba dan Allah ka faɗa ba ya ce ɗan nawa Abdullahi za a ba gwamnati ɗan da bai iya sakin mace bai saki matar shi tana haila ya ce Allah rai da kai tashi ya ce wannan kujerar idan alheri ce wanda na samu ya ishe ni ni da jini na. idan sharri ne Allah ya tsaye da shi daga kaina kaji salaf kenan ba gado duk inda ka ji gwamnatin gado to ta gargajiya ce Allah ya karya matsiyaciya saboda haka jama'a kun ji dalilin da ya sa Husaini ya ƙi a kenan dalilin da ya sa Abdullahi bin Zubair suka ƙi a kenan me ya sa su Abdullahi dan Umar suka yi mu mubaya'a suka ce saboda abin zai zama fitina ba haka ya kamata ba amma tunda abu zai zama fitina bari su je su mubaya'a su koma su zaman su don haka Anas dan Malik yayi mubaya'a jama'a amma kun san ran da aka datso kan Husaini aka kawo da aka zo aka daga aka sa ice aka tsogali bakin Husaini Allah ya tsine wanda ya kashe Husaini albarka da aka sa aka daga wushiryar sai wanda ya daga din sai ya ce dubi fitsararre yadda yake da wata tazara tsakanin haƙori da haƙori sai ana sai ce ƙarya kake yi ya kakan shi ce ya biyo sahabbai ba su yadda a ci mutuncin ahalul baiti domin su yaran mai gidansu ne saboda haka ba sun yi mu mubaya'a ba ne don sun yadda da abin sun yi lif ne sun ga cewa hakan ne zai fi zaman lafiya cappa sun zo sun ba da hannu amma sun koma in an kira sallah su zo su yi sallah ana sallama su fita gidansu su je su zauna su yi tasbihin su ba sa participating komai a cikin waɗannan gwamnatocin to amma waɗannan da yake matasa ne yan bana bakwai sai suka ce su wannan mujamala ma ba za su yi ba amma ba za su yi tawaye ba dan me dan akwai jinin salaf a jikinsu salaf ba sa yin tawaye a ce a hargitsa a'a amma ba za su yi mubaya'a ba haka muke duk da waɗannan gwamnatocin jama'a duk ba mu musu mu mubaya'a ba amma ba za mu tashi mai tawaye ba su kan sun san ba mu musu mu mubaya'a ba mu ba yaran su bane amma ba ma yin tawaye to saboda haka me biyo baya sayyidina Husaini yana nan zaune a ina a Makka tare da shi da Abdullahi dan Zubair sai aka fara samun 'yan siyasa suka fara ingizo wuta shi abdullahi a nan makka ana cewa to ai kai nan garinku ne abubakar ne siddiqu babban attajiri ne waye bai taimaka a garin nan ba wa? ka zo za mu maka mu baya a ko dan darajar kakanka kun ji inda fitina ta fara ɗaukowa wannan abu ashe mutanen maka ya karɓu a gare su don haka wannan gwamna na yazidu na makka sai ya ji tsoro sai ya gudu ya bar makka sai mutanen makka suka zartar da cewa abdullahi ɗan zubair ya zama shine khalifansu sun yi mishi mubaya wannan shine dalilin da yazidi ya ingizo gwamnan nan na madina shine kuka ji muke karantawa a shekaran jiya waccan cewa a haɗa tawagar rindina a tafi makka a je a yaƙi abdullahi ɗan zubair shine wannan sahabi abu shuraihin ya zaunar da shi ya ce mishi ranka ya daɗe barin gaya maka wani hadisi na manzon Allah da yake sarkin gargajiya ne da aka gama gaya mai hadisin sai ya ce na san abin da baka sani ba na fi ka sani innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna haka suka je suka cika makka suka rinka sa tankokin yaƙi na wannan zamani suna jifan cikin makka sai da suka kama abdullahi dan zubair suka yanka shi don haka a wannan shekarar fa ba wai husaini aka yanka kawai ba waɗannan zindiƙai 'yan shi'a sun ɗauka wai tafiyar mss da muka taho mu ma irin ta waɗancan ne ya ƙare a jarida ne kawai a'a mu 'yan masallacin kwali ne in ka san wannan fassarar to in baka sani ba bari fassara ma mu 'yan masallacin gidan aminu dini ne ma'ana mu tun wannan 70s Aminuddin yake dura mana karatu don haka ba alfahari ba mun karantu don haka mun san waɗannan abubuwan a ilmance to shine yanzu wai ba za su so a ce irinmu ne ke karantarwa ba sun fi so a rinka samun irin waɗannan 'yan tajirid da waɗannan 'yan kaza 'yan kaza 'yan boko a zo ana wani irin tafsiri ka kasa gane me ake so a karanta maka a tafsirin ba ma'ana ba alƙibla wai su kawai so suke wai kowa ma a haɗe kai a haɗe kai da zindiƙai A'a. jama'a kun ji abin da ya faru aka kashe sayidina abdullahi dan zubair sai aka je aka tsogalo kan shi da mashi aka zo aka samu uwarshi asma'u tun daga maka aka ruko kan aka zo aka same ta ta makance aka ce ga kan ɗanki jama'a shine ɗan farko da aka fara haifawa musulmi a madina manzon Allah ya farin ciki saboda yahudawa suna cewa sun sihirce mahaifin matan musulmi matan musulmi ba za su haihu a madina ba ashe asma'u tana da wani irin ciki da ya bi jiki kawai sai aka waye gari aka ce ai ta haihu ɗa namiji manzo Allah ya ce ku kawo shi manzo Allah ya sa mai suna Abdullahi Shi ne suka je suka yanko kan shi suka zo suka kawo gaban uwar shi ta makance ta tsufa asma'u zatun nitaqaini mace mai labban majanyi biyu kenan aka ce ɗanki ne gashi muka kaso ko kina da magana aka miƙo mata ta shafa ta shafa kurmin idan ta tabbatar ta fashe da kuka sai ta ce wallahu musta'an Allah kiyaye sai ta kukanta ta makance ta zama dattijuwa idan dai dan an kashe Husaini ne ake wannan zanga-zangar akan yayi wa Yazidu waye me yasa ba za a yi zanga-zangar wannan ba shi ma ai mazhabarsu ɗaya da Husaini ko kun fahimta jama'a to kun ji ƙarshen al'amarin abdullahi ɗan zubair wa sai husaini husaini yana nan zaune a makka sai aka kawo mishi fallon takarda guda ɗari biyar ko fiye da haka haka zahabi ya faɗi cikin tarihul islam takaddu ɗari biyar mabambantan mutane kowa ya rubuto cewa ka dawo ƙasar kufa mu za mu naɗa ka akan kujerar ubanka mun yi maka mubaya'a a ce wannan takardar daga gidan wane wannan daga gidan wane sai da takaddu ɗari biyar suka zo sai Husaini sai kuma ya fara ganin to ko can zan koma ne ga inda nan ina ɗan gudun hijira ne abokin tafiya ta an zo an kashe shi dan a wannan lokacin ne har sai da Sayyidina Husaini da ya ji zafin kisan da aka yi wa Abdullahi ɗan Zubair ya je ya samu wanda suka kashe shi ya ce in ku ‘yan halal ne ni ma ku zo ku kashe ni sai suka ce ai kai ka san ko kai ɗan waye ka ci albarkacin wadda ta haife ka ma'ana fitsararru ne su za su iya kashe kowa amma wai anan sai suka yi tauriya wai kamar sun girmama manzon Allah da ‘yan shi kenan to waɗannan takardu sai suka fara karkata hankalin sayyidina husaini jama'a a irin yadda kufa take a da kufa fa bata kai girman tudun wada ba a da to a ce mutane ɗari biyar ma'ana gida ɗari biyar 500 families sun yi maka mubaya a aikacin rabin gari sai hankalin shi ya fara karkata zuwa nan na haka sai gabar ya kintsa ya tafi yana tafiya shine sai suka ce sun yi mishi mubaya'a da suka mishi shi kenan sai ya zama can maka ta ruɗe gwamnan yazidu ya gudu wanda mutanen makka suka nada yazidu ya turo an kashe shi ‘yan tawaye wato waɗanda ke ƙarƙashin yazidu sun zo sun yi takin oba na gwamnati amma mutanen garin maka kuma sun ƙiyarda don haka ka to yazidu ya haƙura mana sai ce a'a yana da wakilai kuma a nan kufa sai marmaza ce ya naɗa su wani an naɗa shi gwamna wani an bashi makami kaza wani an bashi mukami kaza lallai a ga cewa an rusa wannan gwamnati da Usaini yake so ya kafa to kun san me ya faru munafinci dodo ne jama'a Allah ya taimake mu mun karanta tarihi kuma mun karanta mustalahu tarih science ake editin tarihi a gane mai daidai kuma a gano wani makirci ke ƙasa kun san cewa waɗannan da yazidu ya naɗa lokacin da suka ji cewa yazidu ya yi ƙarfi a sham zuwa suka yi suka yi mishi mubaya'a daga kufa suka tafi suka yi mishi mubaya'a suka dawo a halin da suna tare da sayyidina ali ita ce magana da nake faɗa muku yan shi'an sayyidina ali ne ziyad ibn ubaid shamr da kuma ɗayansu na uku ban kiyaye sunan shi ba Allah ya mantashe ni me ya faru waɗannan mutane guda uku su ne suka je suka yaudaro Husaini da waccan daraja da yake ba su ta cewa su yaran uban shi ne suka kamo shi suka je suka danne shi suka yanka shi suka kai wa yazidu kan shi a can kufa a nan ne aka haɗe inda aka rinka wulaƙanta wannan kai to da yake sarkin gargajiya ba da amana me ya faru waɗannan cikin su uku ɗin nan sai da yazidu ya yi amfani da guda biyu suka kashe wannan ziyad ɗin shi ma aka kawo kanshi yadda aka wulakanta a fada yazidu haka aka wulakanta munafunci dodo ne idan kun fahimci wannan tarihin wanda na ɗauko muku shi tsab ne daga cikin littafin tarihul islam wanda yau shekara ɗari bakwai da rubuta littafin da littafin albidayatu wan nihaya ta ibnu kafirin da littafin siru alamin nubala kenan suwaye suka kashe husaini 'yan shi'ar ubanshi da suka ci amanar ubanshi saboda yanzu ubanshi bai da mulki ga Yazidu can ya samu mulki suka ce ai su dama ba suna tare da sayyidina ali tsakani da Allah ba ne. Don haka yazidu ya yadda da su ya zo ya danka musu kufa su kuma suka yi amfani da yadda da wannan ɗa na aliyu ya yi wa waɗannan ɗaliban ubanshi shi suka yaudare shi suka danke suka je suka yanka suka kai wa sarkin gargajiya ya zo ya ƙara musu mukaman sarauta jama'a kun ji munafuncin da suka kulla shin 'yan shi'a ne suka kashe husaini ko ba 'yan shi'a ba ne amma da suka dawo sai suka koma sai suka manta da waɗancan danginsu da suka yi ɓarnar sai suka makala ta ga wancan sarki na gargajiya shine yazidu wallahi ku ji jama'a ba goyon bayan yazidu muke ba ko kaɗan a'a dama Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mu adalci muke muna bayyana abu ne yadda yake irin abubuwan da suka faru a cikin gwamnatin Yazidu ba wanda zai ce waɗannan abubuwan daidai ne amma a cikin tsari na neman zaman lafiya shine ahli sunna yana ɗaukar wa kanshi irin matakin da kuka ga mun ɗauka a Najeriya ne waɗannan irin gwamnatoci na zalunci ba mu baya a muke musu ba amma ahli sunna baya fitowa kuma ya ce a zo ai clash sai ya ja bakin shi shiru ya karantar da mutane yana bayyana wa mutane fuskar zalunci amma ahli sunna bai cewa a fito a buga ahli sunna baya haka dan haka sahabban nan suka zauna a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Yazidu Yazidu ba sahabi bane Yazidu tabi'i ne kuma tabi'i akwai tabi'ai waɗanda million times sun fi shi alheri amma saboda uban shi ya mai da abin gargajiya ya ɗauka ya danka mishi da ya rasu kuma su ne suke da wuƙa da nama a hannu suka yi abin da suka yi don haka ko kaɗan karka ɗauka cewa wai in an zo raba gaddama wannan rikici mu muna bayan yazidu ne yan shi'a suna bayan husaini a'a ba ma bayan yazidu ba ma bayan waɗannan fadawa nashi munafukan yan shi'a waɗanda irin wannan munafuncin shine kuka gani yanzu yan shi'a duk inda kuka ji sun fito suna faɗa da ɗagutu ɗagutu ɗagutu ɗagutu to ba samu an shigar da su ba ne ana shigar da su fa sai su yi lup yanzu zaki yau sharaban shi da ya magana ɗagutu ina ya manta wani kasan na ƙarshe magana ɗagutu saboda me saboda an kawo an bashi an yanka mishi albashi yana ci shi kenan kenan ashe munafuncinsu haka al'amarin ya faru a baya haka kuma yake ci gaba da faruwa jama'ar musulmi wannan shine takaitaccen tarihin abin da ya kai aka kashe husaini kuma kun ji waɗanda suka kashe husaini amma muna tura ku baya wasu kasusuwa namu guda goma waɗanda muka yi akan tasu'a da ashura muka ce watanni ne ko kwanaki ne na ibadar Allah ba kwanaki ne na farin ciki ba ba kuma kwanaki ne na zagin bayan Allah ba don haka duk zaluncin da za a ga cewa yazidu ya yi a musulunce ba daidai ba ne a ce a rinka cika titi kuma ana zagin shi ana tsine mishi albarka domin ka'ida ƙur'aniya cewa take tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kuma kasabtum la tusaluna amma kanu yaf'aluna na haka abin da yake suna ranar tasu'a da ashura shine azumi bid'a ta cika ciki da takutaha da bid'ar karban kuɗin shara da makamantansu duk wannan bid'a ce wadda yake nawasib su suka kawo ta suwaye nawasib su kuma su ne makiya ahlul baiti to yan shi an suka tashi duk inda ahlus sunna yake sai su danganta su ce shi nasu ne wai dole suka ce babu wala'i sai da bara'i wai ba yadda zaka kaunaci ahlul baiti sai ka ki sahabbai wai ba zai yiwu zuciya ɗaya ta so abubakar da umar ta so kuma aliyu da husaini ba dole sai dai ka ƙi aliyu da husaini to ka so abubakar da umar ko ka so abubakar da umar ka ƙi aliyu da husaini a ina aka yi wannan kafircin babu shi a musulunci to da haka jama'ar musulmi kun ji wancan munafunci wanda 'yan shi'a suka binne shi nan 'yan shi'a su suka kashe husaini 'yan shi'awa 'yan shi'ar aliyu suka ci amanar aliyu suka kashe mishi ɗa sannan kuma sai aka dawo a tarihance da yake waɗannan nasu ne sai suka manta da su a tarihi sai suka kama wancan sarkin gargajiya suka sa sunan shi a tarihi amma don Allah an ka haɗu da malamin 'yan shi'a in ya wa yazid sai ka ce to ziyad ibn ubaid da shamr Allah ya tsine musu albarka sai ga ya sun koyar da kai haka ne wani dan shi a bara a Madina mun haɗu muna hira yace la'anatullahi ala yazid sai na ce wa ziyad ibn ubaid wa shamar sai kuma sai sun kui da kai sai na ce ala tu'ammin ce ma mushkila ma mushkila ma mushkila khalas saboda haka jama'a kun ji daga ƙarshe me za mu ce jama'a hakikanin al'amari Allah ji kan malam Ja'far Mahmud Adam Allah kuma ya yafe mishi yan shi'a sun yi amfani da irin wannan propaganda a zamanin malam Ja'far suka yi ta ainihin sa su malam Ja'far suna tawazozi suka tsaida tafsirai da karatu aka yi ta kayaniya abin da yan shi'a suke so a yi kenan a nan zaria wannan iyakar magana kenan kurmus ta ƙare daga nan an yi mana ƙarya mun ƙaryata sannan muna jiran idan akwai wata magana a hukunce hukuma ta kawo mana dalili akan cewa da mu aka yi faɗan hukuma ta kawo mana 'yan darul hadisi salafiya ko 'yan markazu salafiya ma'ana 'yan salafiyar a kawo mana waɗanda suka yi abin a nuna su kamar yadda yanzu 'yan sanda a Zariya suna riƙe da 'yan shi'a Ɗumbin 'yan shi'a da makamansu da suka kama su to muna fatan a kawo mana ina 'yan salafiya da aka kama su haka a kawo mana su na biyu ta ɓangaren 'yan shi'a muna jiran shin wautar da suke cewa za su yi mana za su yi idan suka yi to a lokacin ne za mu ce ala la ya halanna ahadun alaina fa na jihalu fauka jihalin jahilina duk wani wawa in ya mana wauta to muka tashi za mu yi mishi wauta wadda za ta koya mishi lallai shi ashe ba wawa ba ne ma to iya abin da muke cewa kenan da haka yan shi'a ku nemi waɗanda suka ƙona muku gidan ɗan lami hauka maganin ki Allah gidan buga jarida almizan ku nemi waɗanda suka yi faɗa da ku ku nemi waɗanda suka sare ku ku nemi waɗanda suka ji muku ciwo amma mu dai ba san yadda aka yi ba na ɗaya kenan na biyu yanzu zazzaki tsufa ne ya fara kama ka don ka yi furfura ai mu ma mun furfure har kake jin tsoron bagargajiyan zazzau o ba mu san za mu rayu wallahi zazzaki ya zama matsoraci ba din da cewa ki sai mun kamo su Allah ana sai mun kamo su na Allah a'a tsakani da Allah zazzaki har kana jin tsoron bagargajiyan zazzau fir. ashe ba da gaske kake ba ka ci amanar gwagwarmaya mu muna nan war rijalu rijalu wal jibalu ma zalat jibalu muna nan yadda muke a 'yan gwagwarmaya zaluncin nan da ake yi muna nan muna yaƙi da shi bid'an nan muna nan muna yaƙarta amma shi har tsufa ya kama shi yana jin tsoron sarkin gargajiya da haka sai aka yi marmaza to a mayar da abin kan waɗancan don waɗancan in an mayar da abin zai ba da fa'idoji kamar yadda september 11 aka juya ta aka dawo da ita kan musulmi saboda abin zai ba da fa'idoji a ce musulmi ne suka yi daga nan sai a ce to ya halatta a yaƙe su shine abin da ya faru yanzu sannan a ruguza wannan wuri da kuɗin duniya yake ciki in kowa ya milko ya ce to na zuba jali a nan sai a ce to baka ganin ta ruguje gaba ɗaya jurufin harin ai tun tunda ta ruguje gaba ɗaya mun yi asara kai ma kai asara nan ku suna da wata tukulluma ta wannan kuɗi a can gefe guda gini ne kawai ya rushe sai aka waye gari yanzu america ita ce ta ci ribar september 11 na ɗaya ta ci riba economically technologically sannan spiritually ta ci riba economically amerika ta tattara kudaden mutanen duniya gaba ɗaya da ake hannun jali kaza hannun jali kaza wtc shine world trade center ribar da ta ci za mu zo mu bayani ta tattali sai ribar fasaha ita ce an yi wasu jirage guda biyu ne daga ƙasar australia ake so a taso su ana so a gwada shin zai yi jirgin sama ya tafiya ba direba domin an yi mota wadda an gwada ta ta yi tafiya babu direba ka koma bayan ta kawai ka zauna ka faɗa mata inda za ta kai ka tana kai ka kawai za ta yi fakin in har akwai street za ta bi ko ina da ina amma fa ba irin naku analog street irin waɗannan ba wanda local government ba ta komi ba streets masu kyau an yi wannan an nuna mana a BBC World mun gani sai aka ce to yanzu akwai jiragen sama kuma waɗanda ake so a gwada su zai yiwu su tashi kansu da kansu su kai kansu ƙasar su sauki kansu da kansu to ana tunanin ina za a gwada wannan ka aka sassaɓa sai ka ce a ah, a taso su daga ƙasar australia in aka taso su daga ƙasar australia sai a zo sai a bugi waɗannan benaye guda biyu in aka bugi benayen guda biyu kun ga an gwada fasahar ta tabbata cewa za ta yiwu kenan daga australia zuwa america a yi targetin ga inda ake so su daka abu na biyu in suka daka suka ruguza waɗannan gidaje sai a ce duk wanda ke da kuɗi da dukiya a gidan yayi asara abu na uku sai a ce musulmi ne wannan sai ba da dama sai a ce musulmi ne suwa 'yan alka'ida da 'yan taliban to a je a yaƙe su wannan shine makircin da aka yi under september 11th under september 11th saboda haka jiragen nan da suka taso ba kowa a ciki domin yaron da aka ce shi ya tuka jirgin ɗaya aka nuna hoton shi sai uban shi ya ɗaga hannun shi a masar yan jarida suka ɗau hoton ɗan shi ya ce ga dai ɗana a gidana amma ga talabijin yana cewa ɗana ne ya tashi jirgin ya ce to ƙarya ne haka yan shi'a suka yi mana wannan duk ba ta kashinsu da suka yi da su da gargajiyawan cikin zazzau da su da sarakunan gargajiya ne mu muna nan muna sunna zindiƙai sai suka ce wai da mu aka yi shine abin da ya faru kun ga a addinance sun samu dalilin da za su yaƙi addinin musulunci shine abin da suke har yau sun yaƙi gwamnatin afghanistan daga nan suka wuce iraki ga shi nan yanzu ana ruwan bama-bamai a ina a duk sakamakon waccan september 11 ne duk abin da ake yanzu ane ne da nufin 'yan ta'adda ake yaƙa saboda kar su sake yin irin wancan abin da suka yi daga can ne dalilin na biyu sai me sai a tattalance in ka zo ka ce to ina da hannun jali na ba da dala biliyan ɗari biyu a ina a world trade center sai a ce baka ganin ta ruguje an koma gram zero ba komai a wurin mun yi asara kai ma ka yi. wanda wata shida ko takwas kafin wannan sai da aka samu wani masani sai zo ya dubi wurin sai ce musu amma yanzu tunaninku me zai faru ran da wannan wurin ya rushe kuna da tukullumar tattara bayanan waɗannan kuɗi sai suka ce babu sai ce musu to shi system analysis ne don haka su ba shi aikin ashe ma ya riga ya yi designing program ɗin sai ce za a samu wani wuri da za a tattara duk bayanan da ake da su a nan kilomita ɗari biyu sai a je a ajiye su duk abin da ya shafi nan ginin ya taɓa kawai bai taɓa can ba suka ce wannan gaskiya ne an yi wannan kenan wannan hikimar ta zo musu yahudawa da suka san an shirya wannan guda dubu uku ne ran nan ba su je wurin ba ba su je aiki ba saboda me sun san ga abin da zai faru sannan a fasahance fasahar da ake so a gano zai yiwu jirgin sama ya tashi kanshi ya kai kanshi ko ba zai yiwu ba sai suka gano don haka sai zama america ita ta ci riba economic benefit religious sannan me technological to shine abin da yanzu 'yan shi'a suke so a yi to jama'a Allah mutanen zariya kwantar da hankalinku lallai mun je mun yi karatu na addini da rayuwa mun zo za mu karantar da mutanen garinmu wakatta kenan ba mu da wani wurin alfahari sai nan kuma mu ba 'yan iska ba zazzaki da yake iskanci ya zo ya har yanzu ya ƙi gina masallaci mu ba 'yan iska ba gashi masallatai muke gina da makarantu suwa za mu karantar mutanenmu na zaria ya abin da ya kawo mu kenan duk wanda ya san cewa rikici ne zai kawo shi wurinmu kada ya zo wurinmu domin in ya zo wurinmu yadda muka shirya wa karatu haka muka shirya mi maganin rikici da zai hana mu karatu don karka ɗauka cewa wai majalisi ne na wasu ustazai waɗanda aka mare su a kuncin dama sai su miƙa hagu a'a kai kuskure ina aje karatun zami mu daka ka sannan mu ci gaba da karatun eh kamar ba a yi komi ba don haka jama'a abin da muke cewa karantarwa muka zo yi yanzu muna nan mun shirya tafsirai za mu ci gaba da muku tafsirai mu a nan eh, a nan tudun wada mu je mu ciya mi tafsiri za mu ci gaba mu muku hadisi a nan mu je mu ciya karatu karatutukan aji mu a nan mu je mu ciya mi sannan a zo a haɗa jama'a a yi karatu gaba ɗaya in muna da dama mu zo mu yi lecture mu yi wa'azi kenan in mun samu kuɗi mu ci gaba da ginin masallatanmu da makarantunmu ba mu ce kowa ya kawo mana taimako ba sai wanda muke tare sai wanda ya ga dama ya katta kenan to amma idan har wani yana tunanin in ya bar mu muka zauna lafiya to shi fa tashi da awa ba za ta yaɗu ba don haka bari ya mai da abin rikici bari ya haɗa da sarakunan gargajiya bari ya haɗa da 'yan siyasa bari ya haɗa da kaza to wannan kuma ku sarakuna da kuke son mulki to babu shakka za ku samu matsala a mulkin ku yan siyasa siyasa ku ta samu matsala duk wani ɗan boko da dan wani kaza ya samu matsala saboda me saboda yan shi'a suna son su yi amfani da ku akan mu don bukatar su ta cimma don haka ba ruwanmu da kowa kuma kowa ba ruwan shi da mu ba mu ce kowa sai ya zo makarantar mu ko masallacin mu ba yanzu bana ma da muka ga cewa ba mu da sarari muka ce ba za mu ɗauki ɗalibai ba ma 2009 2010 academic year a darul hadisi babu admission saboda me saboda bara mun ɗauki ɗalibai da yawa yau muka sanar ba za mu ɗauki ɗalibai ba bana saboda me saboda ba mu da sarari a to shi kenan kuma yanzu a ce a zo a yi ta frustrating waɗannan ayyukan ya ƙarshe 'yan shi'a munafunci dodo ne yakan ci mai shi munafincin ku zai ci ku kuma 'yan ɗariƙa da munafukan 'yan ƙungiya da sarakunan gargajiya munafunci dodo ne yakan ci mai yin shi waɗannan da kuka haɗa kai da su kuka ƙwace mana masallatai to ta fara fasuwa ne a tsakaninku yayin da kuka ga kuma nan muna ta gina gidan mu lafiya lau ba ruwanmu da ku to ba abin da ya shafe mu da ku ku fita harkar mu mu fita harkar ku ku je ku yi harkar ku mu yi tamu duk wani claim da za a kan mu kuma to babu shakka wanda duk sarkin gargajiya ne zai kira mu ya yi magana da mu to ya san fa zai yi magana da wasu mutane ne waɗanda kansu ya waye sun yi karatun addini da rayuwa ba zuwa zai kawai ya mana wahayin magana ba ya ce wai ga abin da yake so duk abin da wani dattijo yake da shi a jikin shi ina da shi duka eh, ni ma haƙuri na fara faɗuwa yawwa saboda haka duk wani kwaliti na tsufa to na gama cika shi saboda haka ba wani abu da zaka kira ni ka ce wai kai dattijo ne sai in ce maka ni ma dattijo ne yawwa don haka duk abin da zaka ce kana da magana sai mu ce kana da dalili ko ko za a yi aiki da kai ne za a yi amfani da kai don haka duk wanda zai zo mana magana kar ya taba tunanin wai zo zai magana da authority ne yanzu dai masallaci ba naku bane masallaci ba na sarki ba ne ba na 'yan ɗariƙa ba ne da suka gina wasu suka tuba suka bi izala wasu suka gudu wannan masallaci tun farko da sunan salaf da salafiya aka kafa shi da haka masallaci namu ne makarantu da muke gina namu ne ba na kowa ba ne don haka ba wanda yake da iko da mu kuma mu ba yaran kowa ba ne ko mu ba ƙarƙashin wani muke ba duk zariya ba mu rage kowa ba duka ba mu rage kowa ba tun daga wanda ke karkashin kabari har wanda ke saman ƙasa ba wanda zai ce shi mu ne shi yake sarrafa mu shi zai ce kaza a'a duk wanda za ta haɗa mu da shi sai zai zo roƙon arziki mun ga dama mu mushi mun ga dama mu ce ba za mu yi mushi ba kuma bai isa ba saboda haka ba ruwanku da mu ku yan gargajiya ku je ku yi gargajiyar ku ba mu son ku naɗa mu sarauta komi ba mu so don maguzanci ne shi yasa mu kadai ne a zariyar sarkin gargajiya bai naɗa wa rawanin sallar juma'a ba da mu ga cancanta kawai sai muka haye min bari muka ci gaba da hudu ba saboda sarkin gargajiya ya nada ka yanzu ita kanta sallar juma'a tukuna is questionable <coughs> ta yi ma ko bata ba dan ina ne aka ce sarkin gargajiya zai naɗa limamin juma'a babu inda aka faɗi wannan a karatu duk wanda ya faɗi akwai ku ce nuna muku ko a fiqhun da suke togo da shi babu ita kanta sarakunan gargajiyar su naɗa limamai ita ma gargajiya ce ba ta da bambanci da maguzancin don haka mu ba ƙarƙashin ku muke ba yan siyasa ba ruwanmu da ku yan boko ba ruwanmu da ku yan shi'a yan ƙungiya kowa ku je ku yi harkar ku mu yi tamu iyakarta kenan amma wanda ya ga ya shirya fitina da mu to karfa kuma a zo a fara ya ce ta ishe shi don yanzu kuna gaga danginmu nan su usama da 'yan taliban yanzu fa abin ya fara fitina amerika ne yanzu wannan ɗan iskan da aka sa bakin goggon biri? eh obama wai yanzu yana cewa zai yi sulhu da 'yan alka'ida da 'yan taliban hamidu karzai ma yana ce zai yi suka ce a ai ba sulhu ai mu da sallah da jihadin duk ɗaya ne kuma to su abin ya ishe su to mune muku tsoron ku kun fi kowa ma son duniya saboda haka ashe ya kamata kenan yadda muka so muke son zaman lafiya kuma ku so zaman lafiya kuna da tarihin mun taba rikici ba ku da tarihi to haka muke ba ma rikici da kowa amma duk wanda ya taba mu kuma ahlus sunnan zariya gaba ɗayan masallatan ku kula da su kuma duk masallacin da ya kone a zariya yan shi'a ne duka ahlus sunna ya kamata ku san wannan kuma wallahi ku yan ƙungiyar izala ku sani wallahi mu garkuwa ne gare ku saboda kun ja baki kun yi shiru yanzu mu ne muke gwagwarmaya da waɗannan arnan a madadin duk wani ahalin sunna saboda haka waɗannan masallatai naku suna ba 'yan shi'a haushi don me ba damar dai su je su shiru zanga-zanga daga can don haka yanzu duk inda ai da ba sa biyowa nan tudun wada amma yanzu ne yasa suka fara biyowa nan layin kongo sun fara biyowa ko ba su fara ba to akwai harara garken da suke akan masallatan sau da haka mu muna da yaƙinin mun san abubuwan da ku ba ku sani ba game da 'yan shi'a don haka mu ba abokan gabar ku ba ne ko da ku ahli sunna 'yan izala kun ɗauka mu abokan gaban ku ne mu mun san ku 'yan uwanmu ne kuskuren fahimta kuka yi ko kuma son zuciya ko kuma diddigar ƙayar ɗariƙa ne daga cikin waɗanda suke ƙin mu amma ɗan izala na gaske ba abin da zai sa ki salaf ba abin da zai sa ki salafiya domin mu mutanen kirki ne mutanen Alƙur'ani da hadisi mutanen manzon Allah ahlul hadisi humu ahlur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu haka imam ahmad ya ce dinin nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal fati ni'mal matiyatu lil fata asaru la targhabanna anil hadisi wa ahlihi farra'ayu lailu wal hadisu naharu fala rubbama jahila al fata asar huda wa shamsu bazighatun laha anwaru al imam abu abdullah ahmad ibn hanbali yace addinin annabi muhammadu hadisi ne yace madalla da irin wannan raƙuma mai daɗin hawa ita ce sunna yace la targabanna anil hadisi wa ahlihi karka ki hadisi karka ki yan naga hadisi kar ka kyamace su yace fala rubbama jahilal fata asaral huda wa shamsu bazighatul laha anwar yace ta iya yiwa ka bace duk gamniyar da kake ashe batacce ne kai hadisi shine haske rana ce ta fito laifi muka da muka zo muna raya abin da su abubakar gumi suke yi jama'a akwai wanda ya zauna ya ce zai karantar da mutane a garin su jama'a yanzu duk inda na tafi jama'a zan samu aiki a duniya ba ni da matsala amma na ce ba inda zan zauna a duniya sai a ina sai anan bara bara sarkin maka ya ce a bani aiki a ina ba a matsayina na albani ba a matsayina na wanda ya karatun boko da certificate dina na boko na je na yi musu wata lacca akan wani abu da ya shafi fasaha ce a bani aiki dan aiken me na ce mishi cewa ne ba inda zan zauna a duniya sai Najeriya sai ya ce tabbi da yace mu sarakunan mun suka yi magana ba a cewa sai dai kawai ka bace in daina ganin ka in an tambaye ni ce ni ma ban sake ganin ka ba haka muka yi bana da watan azumi ina makka samir ya matsa sai na zo madina an buɗe jami'atu taiba jami'a ce irin a biyu shi an bashi profesa na hadisi ashe ya matsa tun ina nan gida sai in aika mai da cv me yake so ya ki gaya min sai da na aika ashe ya sa wayan ɗauke ni lecturing a engineering a taiba a madina na ce bazan ba zan iya ba me yasa ba garinmu ba ne ya ce kuma ka ce kai mutumin manzan Allah ne ba za ka hidima a garin mai gidanka ba na ce haka ne na taro mai gida na can wata kwana ne <laughs> yawwa ba inda za mu zauna sai nan zariyar eh, fiha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra duk dan da aka haifa a nan zariya zariya ta gallabe shi jama'a ya bar garin yawa ya bar garin ya tafi can iran ya je ya kafirci amma nan zariya musulunci zami kuma ba shegen da zai je ya shigo da 'yan cirani da 'yan wari-wari su zo su rikita mana gari don haka lallai ne a ɗauki mataki duk sanda a ga wasu baƙi suna kunno kai suna tahowa a ce me ya kawo ku kun zo ku ta mana da hankali a garinmu ne kowane shege ya tsaya a garinsu mana ya ɗaga tutar sai ku zo nan garinmu ne za ku zo nan ku tayar mana da hankali ka gan su ƙauyawa kowa da ƙauje da faso ku zo ku rikita mana gari muna bariki ku rikita mana gari kawai don wani takadari ya zauna baya aikin fari sai na baki yana ya mai da ku tumatiri da tattasai da atarugu yana markaɗe yana shan miya in ba ga tsoro ba ya saka muku littafi mana duk mako ku rinka baro garurukan ku kuna zuwa ne muku karatu ya karantar da ku addini in haka ne ko ku shi babu littafi ne wani fitsararre da ya je yo karatun ba gashi ne ya zauna a Kaduna ba ya fara karantar da su da ya fara karantarwa ba nan da nan sai al'amarin ya bayyana ba ina karatun da kullum ba sai an sa karatun a nagarta ba yanzu fa ya bace me yasa saboda me saboda dama ƙarya ce ba za ta yiwu a zauna ana karantar da ita ba sai dai a zauna a yi ta ƙaryata mutane da baki wusa ce duk littattafan yahuda ne suka rubuta duk littattafan yahuda ne suka rubuta eh to qur'ani fa shi da musulmi suka rubuta zauna kai wa mutane tafsirin shi tuwalas sana ka fito ka karantar da mutane a sai dai mutum ya zauna a ɗaki ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani lungu daga shi sai mutum uku za a yi karatu ina ake haka wannan mugun abu ne dan nan makaranta nan cikin sahihul bukhari cewa ilimi ba zai lalace ba sai in ya zama a ɓoye a fito a karantar da ilimi sau da haka jama'a kun ji matsayin mu kuma wallahi jama'a ku daina yawo da jita-jita ai an ce kaza ai an ce kaza ahli sunna ba yawo da jita-jita ba yawo da jita-jita duk su gama an ce an ce din su in su yan halal ne su yi aiki da an ce din a aikace mu ma sai mu aiki amma wai su sun cika gari da an ce don wai mu mu tashi mu fara reacting a'a mu ba wawaye bane karatun nan na bukhari littafin da suka fi kowanne ki kun san ƙarin abin da ya taya musu da hankali jin na ce to za a je ciya ma za a da da karatun sharhu sunna to gari zai ɗauka kenan to shine yanzu suke son sai a ruɗa garin a ce ai yanzu ma gaba ɗaya an tsaye da karatu tun dama su suna karatu ne to wallahi babu wata doka da za ta hana mu karatunmu za mu ci gaba da karatuttukanmu kamar yadda dokar nan tana nan tana jin su suna tsogala ba ta hana su ba balle mu da muke karatu babu wata doka don haka muna jan kunnen sarki muna jan kunnen ciyaman muna jan kunnen gwamna muna jan kunnen duk wani darakta a wata ma'aikata da yake tunanin wai zai zo ya barazana da boko ko da ofis ɗin shi wai a daina karatun salafiya to yayi tunanin yaya zai koma yaya zai yi ya koma cikin mahaifiyar shi ya fi mai sauƙi. da wannan muke cewa kamar yadda muka faɗa da farko ‘yan uwanmu musulmi ahalus sunna yayin da kuka ji waɗannan jita-jita gaskiya ne ko ƙarya kuka tashi ko kare mana masallatai da gidaje da dukiyoyi mu muku addu'a ta alheri amma ku sani da cewa aikin nan ba zai ƙare ba wannan ita ce gaskiya domin akwai sanda annabi ya kwanta yana kwanciya sai ya ji shuru sai ce yau babu wanda ya zo gadina ne sai abdullahi sai zubair ibn al-awam uban wancan da yan shi an can suka kashe zubairu sai ce ya manzo Allah ai eh, ina nan sai manzo Allah ya ce inna inna li kulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-zubair ibn al-awam yace kowane annabi yana da dan lele yace dan lele na shine zubairu dan awam don haka lallai ne ba za mu sassauta ba ko kaɗan game da matakan kare kanmu da da'awarmu da dukiyarmu to kuma duk wanda ya kunno kai ya faɗo mana to kunnaru a shaddu harra shi ya sako kanshi don haka wanda duk ya zo gidajenmu ko makarantunmu duk abin da ya same shi 'yan sanda in kuka tambaye mu za mu ce muku ku tambaye shi bin shi aka yi ko shi ya zo iyakar tambaya kenan mu ma ran da aka kama wani dan salafiya ya je abin tambaya shine zuwa akai ko shi ya je wanda duk ya je to ya je a madadin kanshi iyakar ta kenan magana ta farko kenan dan haka mun gode muku jama'a na biyu muka ce muku mun dawo za mu karantar da ku mun san yau wasu ba sa zuwa wurin karatun bukharin nan tsegumi ne ya kawo su to haka gazali ma da kuka ganshi tsegumi ne ya kai shi karatu amma ya ce talabnal ilma la li wajhillahi yace ba dan Allah muka karatu ba aka ce me yasa ya ce mun ga malamai ne suna saba manya manyan riguna suna morewa shi yasa muka tashi muka karatu saboda fatara ta gallabe mu yace fa aballahu illa an yakuna li wajhi daga baya sai Allah ya juya abin ya zama danshi kai da ka zo yau dan ka ji tsegumi tunda kake baka taba zuwa wurin karatun albani ba to lallai dai kaji don haka gobe muna gayyata ka ka zo ka ɗanɗana ka ji karatun hadisi da aiki da shi shi shine zama lafiya ga musulmi don haka muna gayyata ka ka gyara niyyarka daga tsegumi ta zama sunna na biyu kenan na uku muka ce muku mun ƙaddamar da neman taimakon kuɗi da abinci da kaya na sawa da suturu kowane iri za mu yi wa waɗannan matasan alkhairai ne waɗanda suka tsaya a wannan masallaci da masallatanmu da ke ko'ina a garin nan muna son ne musu wannan alherin da haka wannan gidauniya ce mai ƙarfi aka ƙaddamar da ita ni kai kaina kuna nan za ku ji wata ran na kawo na ce na ba su kaza yanzu kowa ya kawo nashi a kowa dinnan hadda ni a yanzu dinnan wanda bai da hali gobe ya kawo wanda bai da hali jibi ya kawo mata da ke makarantu ku zo ku tattaro duk in kun tara ku ba malam Musa sahabi muna son ne mu abin da bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici an aiko yaro ya kawo maka naira ɗari sai ka cire naira goma ka bashi yau me aka yi kenan a'a shi tukunci kai mai kai kuma me ya kawo maka kyauta saboda haka alheri su kai mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man asda ilaikum ma'arufa fa kafi'uhu wanda diya muku alheri ku rama mishi abin da suka mana ya kai mu rama musu amma ba za mu iya rama musu ba sai ce fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'unahu hatta turaw an qad kafa'tumuhu in ba ku same yadda za ku rama mishi ba ku yi mishi addu'a har za a ga cewa kai addu'an nan ta kai dan kuka ji muke ta cewa Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma ku sani da cewa lallai ilalla wannan tiyorin muna ba da shawara duk garurukan ahli sunna su ɗauke shi babu sauran a ce wai an je an ƙona wata makaranta ta ahli sunna an kona wani masallaci an kashe wani malamin ahli sunna an yi kaza an yi kaza gari ya sake zama lafiya a'a mun gaya muku ta Kano tana nan tana zaɓaɓɓaka a ƙarƙashin wutar jahannama tana nan tana zaɓaɓɓaka wallahi azimi mun gaya muku mun faɗa muku inda da ka muke aiki ran da muka gama rufe malam Ja'far wallahi kanawa sai dai a haifi wasu duk za mu ritsa garin mu kashe su gaba ɗaya duka to amma da yake mu ba mahaukata ba ne sai muka ce mu bari mu gano su waye kuma muna nan yanzu kaɗan ya rage za mu kira ku wata lacca da muka sawa wa ya kashe malam ja'afar sunan lacca kenan muka ce za mu yi ta a nan zaria za mu yi ta a kaduna za mu yi ta a karo taken lacce kenan wa ya kashe malam ja'afar suna za mu kama karara don haka in ka san kai ne fara shiri yawwa ba wani tsoro ba ni wannan maganar jama'a yo ana tsoron waɗannan ne ba ku ji abin da saharatu fir'auna suka ce ba da suka musulunta inna ma taqbi hadhihi alhayatid dunya yanzu dan Allah me kuma za a sake wa Ja'far Mahmud Adam babu ba iya abin da za su yi ba kenan to amma har yanzu matsalar da ta dame su ta kau ba ta kau ba ashe ba Ja'far ne matsalar su ba matsalar su ita ce su da kansu ne matsalar kansu shine sun zo sun ce za su yi addini amma duniya suke nema da shi addini kuma ana neman lahira ne da shi dan haka ku ji wannan duk inda ahlus sunna suke jama'a ku tashi ku kara malaman ku duk garin da muka ji cewa an kashe wani malamin ahlus sunna yanzu automatically mun san yan shi'a ne ya katta kenan kawai duk garin da muka ji cewa an kashe wani malamin ahalin suna kawai is automatic ɗan shi'a ne da haka kowa ya zauna cikin shiri mu dai karantarwa za mu amma in aka ce ba za mu karantar ba fa to shikenan sai mu tashi mu ce 1804 za ta maimaita kanta mu kuma sai mu ce 2009 mu ma sai mu samu su bella su rubuta mana tarihi amma ba zai yiwu a ce jama'a a zauna wai a daina karantar da mutane ba wai zariya ta yi tsit har 'yan izala da fa sun lalace sun koma suna zuwa wurin bokaye saboda mai kowa ya yi shiru ba a karantarwa da sun lalace an koma wurin bokaye saboda mai ba a karantarwa to albani ya zo zai karantar wai har 'yan izala ne ke buɗe baki wai suna suka saboda mai sun lalace dan mai za a zo a gyara su a'a ba za a ci amana aikin su malamu bakar gumi ba insha Allahu ta'ala suna kabari sai Allah ya ce musu bishiruna bi fadlin min Allah eh? wa ni'matin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina eh, suna kabari Allah yake musu irin waɗannan albishir bayan Allah da suka yi aikin alkhairi anan sai Allah ya musu albishir da rahama da falala da ni'imar Allah sai kuma Allah ya ce aikin da kuka baro a baya Allah ba zai lalata shi ba shine kaga ko a wanne gari Allah ya tashi Abubakar gumi ko a wanne gari yanzu akwai Ja'far ka je ka samu duk yaran Islamiya yanzu duk hansa su sun zuba Ja'far yanzu Ja'far suke ta saurare kowa so yake zama irin Ja'far shine abin yanzu ya zama waɗanda suka kashe Ja'far bala'i to yanzu Ja'far ɗin guda nawa ne sannan ga abna'u Ja'far fa abna'u com yanzu mun ɗaga ta za ta zama aji ashirin da takwas abna'u ja'far duk waɗannan aqidar ja'far za a koya musu kaga aiki bai kare ba yan bid'a rigid gabji to wai shine suke son wai a zo a distorting waɗannan developmental projects din a ina baku isa ba Allah ya sai dai zazzaki ka kwashe ina ka ina ka ka tafi can Potoskum can wurin waɗannan yan iska amma ba dai nan ba nan a je a gayyato yan ƙauye masu ƙauje da faso a ce wai za a zo a amfani da su wai ba za a addini a nan Zariya ba wallahi baka isa ba dan me baka karantar da ƴaƴan zariyan baka samu ɗalibai a Zariya? sai wasu baƙi sun zo sun yi maka aiki jama'ar musulmi muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi dan haka kaddamar da taimakon nan da aka yi ɗazu kuka fara mun miƙowa to yanzu ne za ku ci gaba da miƙowa kowa ya sa hannu a aljihu jama'a ba kara eh kun san mu yan zage zagi ne idan mu kulu kulu ga kananci a jikinmu mu ku fito da kuɗi jama'a kuɗi money ku fito da kuɗi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik